yau ranar lahadi wanda ya dace da watan hudu yau kwana 23 shekara ta 1400 da shekara 35 wanda ya dace da watan biyu shi ma kwana 23 shekara ta 2000 da shekara 14 Allah subhanahu wa ta'ala da ganin damansa ya sake haɗa mu a wannan unguwa a wannan farfajiya wanda yake ina jin kamar shekaru uku kenan ko hudu muna mu na bankwana a wannan garka mai albarka jama'a komin daɗewan dare gari sai ya waye ina jin na shigo wannan gari kamar yadda yayana ibrahim abdulkarim ke bayani na wuce wata ɗaya a wannan gari ya mai ne na samu kwana bakwai amma ina jin na samu kwana kusan kwana kusan 25 zuwa kwana 30 a cikin daji cikin Nijar muna fata abin da muka karantar Allah subhanahu wataala ya sa albarka mai gabatarwa <clears throat> jama'a ina mai godiya kwarai game da wannan kalmomi da ya faɗa da wannan kalma ya kamata in faɗe su amma yadda wannan bawan Allah ya tsara wannan magana kama Allah ya mai ilhami ne dangane da haka jama'a su yi haƙuri ni da kaina na san niger saboda soyayya da ƙauna da ke tsakanina da bayan allah a cikin wannan gari na yi imani in dan yi wata uku garin nan wata uku nan ba zan huta ba wannan ina da imani haka ga mutanen niger musamman mutanen yamai allah ya saka muku da alhairi magana na ta biyu shine yau karatu ba za mu yi da yawa ba abinda sa na ce ba da mu da yawa ba saboda idan muka gama karatu a yanzu nan cikin dare zuwa an jima kuma za mu bi hanya kuma ni ne mai tuka mota ni zan tuka mota daga nan har gana sai sa jama'a ina roƙo a yi mana ɗan gafara kaɗan mu samu ɗan lokaci kaɗan wanda za mu yi karatu mu sallami jama'a dangane daga wani tsoho can zaune ya gaji ya kamata mu tausaya ma wannan bawa allah wallahi malam sidi da ya dube sai naga idanun yayi jajawar kuma ga malam abdurrahman hussein yaya na shi ma ba lafiya to jama'a ku bar mu yi karatu kaɗan mu sawwaka musu ina fatan mun yadda ko abinda nake so kenan komai za mu yi mu same shi akan fahimta mu tausaya wa waɗansu kamar yadda kuka tausaya mini ni ma ina tausaya musu Allah ya tausaya mana mu duka karatuna na yau darasi ne game da ta'aziyya kaga wannan gida da muke sauka gidanmu don wannan gida gidan dan uwana ne alhaji abdulhamid wancan shekara wani abu ya faru gidan nan wanda ya tsoratar da ni wancan shekara mun zauna wannan gida muna rayuwa ne gidanmu ne akwai ta yariya ƙarama haka yariya mai ladabi yariya mai kiyayewa yariya mai son addini yariya mai kunya da ladabi da kuma kiyaye mutuncin da mutuncinta da suturanta ana ce mata ummu tun da na shigo gidan nan wancan shekara da safe ita ke kamin abinci ita ke shirya mini abinci da safe da rana har da daddare wannan bawan Allah ya ce mata ummu sabon shekara in muka zo mun je da ke gana ta ce insha Allahu daki ta tafi ce dan tafi mun rabu da yariyar nan ta je ta gaya ma yaran lokol unguwansu duka ta ce malam bashiru gana na gidan mu.' an ka ce mata ƙarya ne ranan ne ko za mu wuce zuwa tawa za mu yi tafiya ko da muka fito kofan gida ga jama'a an cika samaruna da maza da mata 'yan lokal ta ce musu bashiru gane na gidansu an ka ce karya ne ta ce to ku zauna ya fito suna zaune sai gani na fito ta ce gashi ta ce ban gaya muku ba ta ce alfaga na ce musu kana gidan wai karya nake yi na ce musu kai yaya na ne na ce to ku zo mu yi hoto ashe hoton nan da ni da yariyan na muka yi ashe hoton nan shi ne shi tashin alkiyama ina gane an ka kira ni an ka ce a gaya min gidanmu an yi rasuwa to umu biyu ne akwai umu karama akwai umu babba da an ka ce an yi rasuwa umu. saboda ban son a ce ita ta rasu na kai awa biyu ban yadda na kira nijar ba ina rike da waya haka da ni da hajji ina ce allah sa ba ita ba Allah sa ba ita bace da na kira wane ne shanka ce min ummu kaina yariyan nan ta rasu wanda muka ce sabon shekara za mu dawo baba ya ce mun kai ta gane ta ce na yadda sabon shekaran ya kai mun zo ummu bata sai sa a matsayina a yau ga malaminmu ga kuma malaminmu shan abdurrahman ga su ibrahim abdulkarim ina tsaye a yau a wannan matsayi kamar zan yi ma yariyan nan ta'aziyya ne Allah ya ji kanta Allah sha ta huta Allah ya hada ta da mala'ikun rahama muna fata Allah ya sha can ya fiye mata nan ladabinta da biyayyanta da son addini da girmamawa da ladabi Allah muna roƙonka ya zama mata guziri a ranar tashin alkiyama wannan halin ɗan annabi adam kenan wannan halin duniya kenan kowane ɗan annabi adam da ka zo duniya akwai marhala guda biyar kowane mutum da ya zo duniya akwai marhaloli guda biyar da allah ya aje ma kowane ɗan annabi adam ita waga yariya a cikin marhala biyar da allah ya aje mata ta samu marhala uku saura marhala biyu mu kuma da muke zaune a yanzu nan sauranmu marhala uku a gabanmu hamsa marahil lil insan kowane dan annabi adam allah ya ajiye maka marhaloli guda biyar komin ikonka komin matsayinka komin daraja komin daula jama'an da muke zaune a wannan bigiri babu shakka ko yaya an kai wata rana in mun rabu akwai rana da kuma da mu sake haduwa sai sa ko ba yaushe idan muka zo wurin karatu zan yi karatun bankwana da ko haka yana zamo mini matsala a cikin zuciya duk lokacin da na zo zan yi bankwana da mutanen Nijar, musamman mutanen wannan gari musamman waɗanga bayan allah da suke tare da ni waɗanga malumma idan za mu yi bankwana da su yana zamo mini matsala yana yiwuwa in tafi in dawo yana yiwuwa in tafi ba zan dawo ba wannan shi al'amari ne na duniya amma in muka je in mun dawo alhamdulillah fa ni'ima wannan wani ƙari ne muka samu ma'ana mun samu wani ƙari ne a cikin kyautan Allah in kuma Allah ya ƙaddara wannan tafiya in muka je ba da mu sake dawowa ba to kada mu manta Allah ya yi alkawali Allahu la ilaha illa huwa li jama'annakum ila yawmal qiyamati la rayba fi Allah ya yi alkawali ya hada mu ranar tashin alkiyama mun zo mu tsaya gaban Allah a matattara ɗaya da mazanmu da matanmu babu shakka wannan alkawali ne da Allah ya ɗauka bayan haka da Allah ya ce ya haɗa mu wuri ɗaya a ranar tashin alkiyama babu shakka waɗansu sun yi shakka waɗanda yake ba su yi imani da Allah ba waɗanda suke cewa a cikin suratul waqi'a wa kanu yaquluna a idha mitina wa kunna turaban wa idhama a inna lama ba'uthun aw aba'una al-awwalin wa kanu yaqulun sun kasance suna cewa shin yanzu in mun mutu mun narke mun ɓace a cikin ƙasa a inna lama uthun shin mu an sake tayar da mu kuwa to in an ta da mu awa aba'una awwalina to ina iyayenmu da suka wuce in an ce in an mutu an tashi za a ta da mu mu fito kamar yadda muke to iyayenmu da suka rasu shekara da shekaru awa aba'una awwalin to su yaya za a yi da su Allah ya ce gaya musu kul innal awwalina wal akhirina na ila miqati yawmil ma'lum a gaya muna innal awwalin jama'a mutanen farko da mutanen ƙarshe lamajmu'una ila miqati yawmil ma'lum babu shakka akwai ranan da za a tattara mu wani rana sananne shine ranan tashin alkiyama wannan rana ne annabi sallallahu alaihi wasallama an ka karanta mai ƙur'ani ya razana ya tsorata saboda ranar da damu zo mu haɗu manzon allah na zaune da abdullahi ibn mas'ud ya ce ibn mas'ud karanta min ƙur'ani manzon allah ya ce wa ibn mas'ud ibn mas'ud ya ce wa manzon allah na iya karanta ma ƙur'ani kai da allah ke saukar maka ƙur'anin zan iya manzon Allah ya ce na'am so nake nima na zauna na saurari Kur'ani a bakin wani ma'ana a wannan magana manzon Allah shi ma so yake ji wa'azi domin Kur'ani ga baki ɗayan ta wa'azi ne Ibn Mas'ud karanta min Kur'ani, na iya karanta ma Kur'ani. kamar dai almajiri da malami malami ya ce wa almajirinsa karanta min abu kaza saboda ladabi da biyayya na almajirai haba akar maka Allah na iya maka wannan manzo Allah ce a'a ni ma ina so in ji Kur'ani. Ibn Mas'ud ya karanci suratun Nisa'i shede kai daidin aya ta arba'in. fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asawu ar-rasul law tasawwa bihim al-ard wa la yaktumuna Allah hadisa da manzon Allah ya kai nan sai ya dafi kafadan Abdullahi bin Mas'ud sai ce ya isa haka da ya waiwayo shi ga manzon Allah na zudda hawaye ya tambaye manzon Allah me yasa ka kuka yace ka karanta min Qur'ani har na tuna da ranar tashin alkiyama wannan shi ake so a wurin karatun Qur'ani abinda ake bukata kenan a duk lokacin da kaga an karanta ma Qur'ani a sami ka kana ta'ammuli kana tafakkurin ayan qur'ani domin qur'ani ya samu shiga cikin zuciya amma duk lokacin da za a karanta mana alqur'ani ba mu tadabburin ayan alqur'ani ba yanda za mu yi qur'ani ta shiga cikin zuciyarmu duk lokacin da maluma suka tsaya a mu suna karanta mana littafin Allah shiru ya kamata mu yi mu yi tagumi mu rinka tunanin ayoyin nan da ake karantawa to wannan lokacin Kur'ani zai yi saurin shiga cikin zuciya duk lokacin da kuma kaga bawan Allah ana karanta Kur'ani kana hawaye ma'ana zuciyan ya tabu dole hawaye kuma ya fito daga cikin idanu manzon Allah ya zudda hawaye yana hawaye sahabi ya tambaye manzon Allah me yasa ka kuka aikin Allah yace ka karanta min Kur'ani har na tuna da ranar tashin alkiyama baka ji abin da Allah ya ce ba fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi yaya halin mu dai kasance ranan da Allah zai tayar da dukkan al'umma ya tayar da dukkan annabawa da manzanni waɗanga annabawa da manzanni ga masu musu shaida annabi nuhu dai zo da al'ummansa annabi ibrahim ya zo da al'ummansa annabi nuhu ya zo da al'ummansa annabi isa ya zo da nashi al'umma kowane ba annabi dai zo da nasa al'umma manzon Allah kuma dai zo da nashi al'umma manzon Allah ce to yaya halina da ku zai kasance a wannan ranan. ga annabawa tsaye ga al'ummansu bayansu kowane annabi dai zo ya tsaya al'ummansa su zo su tsaya kusa da shi za a ba da shaida kai annabi wani ka zo e ya zo e ya zo a'a bai zo ba jama'a ni da kai wannan ranan ya za mu yi manzon Allah ya ce ma wannan sahabi yaya ni da kai halin mu dai kasance ranan da da a zo da annabawa da masu ba su shaida in an ka ƙare waji ina bika ala ha'ula'i shahida sannan manzon Allah a zo da kai za ka ba da shaida ga al'ummanka muna tsifilin kiyama manzon Allah zai ba da shaida sai sa lokacin da manzon Allah ya hijja wida hajjin manzon Allah na ban kwana da ya a duniya saboda manzon Allah ya kafa wa duniya hujja duk kalman da zai fito bakin manzon Allah sai ya tambayi al'umman duniya jama'a na isar jama'a na gaya muku alballat na gaya jama'a suka ce na'am manzon Allah ka faɗi ya daga idanu ya dubi sama ya ce Allah kai shaida babban magana ne wannan sai sa manzon Allah a tashin alkiyama dai zo a tsaya gaban manzon Allah mu ba da shaida gaban annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ba da shaida cewa lalle manzon Allah ya zo ya isar da manzanci manzon Allah ya zo ya isar da saƙon da Allah ya aike shi jama'a wannan magana da nake yi hujja ne a kaina da ni da ku annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya ce zo ya faɗa manzon Allah ya isar maluma a wannan ƙasa abinda Allah ya ba su na amana maluma sun isar maluma sun karantar maluma sun faɗa a ranar tashin alkiyama ba wani mai hujja a wannan ƙasa ba wanda zai cewa Allah ban ji wa'azi ba ba wanda zai cewa Allah a'a ni ban ji yare kaza ba duk irin yaren da kake ji hatta gurmanci ma su ma ana musu wa'azi da shi baka da wani hujja a duniya da zaka ce baka ji wa'azi ba ranan da da a zo a tsaya gaban Allah baka da dalili baka da hujja da zaka ce wallahi ni ban ji wa'azi ba malamai sun riga sun isar da abin da Allah ya basu abin da ya kamace mu da ni da kai mu yi aiki da abin da maluma suke karantar da mu duk jama'an da muke nan wallahi ba wanda ya aje ya mutu yanzu ba wanda ya kudurta wa kansa mutuwa a cikin wannan mintoci kaɗan wa ya aje zai mutu wa ke da tunanin mutuwa a yanzu nan saboda jama'a in kaga irin halayenmu in kaga irin tabi'o'inmu in kaga irin mu'amalanmu jama'a kaman dai cewa ba mu ake wajabta wa mutuwa ba a yanzu halayenmu kaman mu ba za mu mutu yanzu nan ba alhali ana son kowane lokaci dan annabi Adamu ka zamo mai tara guziri mai yawaita yin alheri saboda ranan nan da ke da ban tsoro ranan da da a zo a tafi da kai ba kai za ka tafi ba in ni zan tafi shi in zaɓi lokaci da nake son tafiya in zaɓi ranan da nake son in tafi in kuma zaɓi ta yanda nake so in tafi amma jama'a abin ba haka nan ba ne. mu ji tsoron ranan da za a zo a ɗauke mu a tafi da mu wattaku yauman turja'una fihi ila Allah jama'a kowa ya ji tsoron ran da a zo a tafi da shi baka da ƙarfi baka da iko baka kuma cewa ba zan je ba to wannan rana yana da ban tsoro shi yasa mala yace mana tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idha janna al-laylu hal ta'ishu ila al-fajr jama'a mu neman maka mu guziri don Allah guziri shine mu yi aiki da abin da maluma suke karantar da mu ba wanda ke da garanti a yanzun nan ba wanda ke da garanti a wannan mazauni ko mai shi zai ga gobe da safe babu shi ba wanda ke da imani gashi muna zaune ana wa'azi wallahi ba wanda ya sani na ga gobe da safe ba zan ga gobe da safe ba wallahi ba wanda ya sani wannan tafiya jaula da na fito don zo wannan ƙasa namu mai albarka na biyo togo maganan wancan wata nake so in karantar da kai ba waɗansu watanni lokacin da su malam abdurrahman hussein mai yiwuwa ne gabansu an kai wannan abin ko bayansu an kai daga cikin lume na zo lume mun yi da'awa da mu wuce mu zo wannan abin wannan abin ya faru bawan allah ya yi sallan asuba da jama'a shine limami ya yi sallah da mutane an ka kare ya fito ya zo gida ya ɗauko kujera ya zauna matansa ta miƙo mai rediyo ya zauna ya buɗe bbc yana sauraron labaran duniya ya dan jingine kan kujerarsa rediyonsa na kan kirje na jin bbc ashe ba yana jin bbc bane ashe ya mutu rediyo na kan kirjinsa bbc na magana matan sai ta lula rediyo zai faɗi tana tashi alfaga radiya ga kan alfaga radiya ga ba kan ina ashe ba mutum bane gawa ne a cikin wannan dan mintoti kaɗan daga bani rediyo daga zauna daga budewa daga sauraron bbc mala'ika mutuwa ya zo ya anshe shi ya wuce da shi lahiyar ya gama sallan asuba da jama'a mata ta duba miji ya rasu nan da nan an ka zo an ka kama a kama an ka jana'iza an ka bisa shi bai daɗe ba a cikin wannan kwanaki mutum ne ya tashi da safe daga cikin asigami ya gama komai ya yi alwala da shi ya yi sallan walaha cikin masallaci ya gama alwala ya tashi haka da alwalan shi an kai kamar zai faɗi a'a a kama a kama mutuwa kenan ya mutu tazawwad da mini takuwa fa innaka ka lata diri idan al lailu halta ishu ilal fajir wake da garanti a cikin mun nan ya ga gobe da safe ina ce muku za ni gane za ni gane ba wanda ya sani na je gane ba zan je gane ba ba wanda ya sani sai sa wannan ya ishe mu mu nemi guziri guziri mai yawa wanda yake ranan da in mutuwa ta zo shi mu ce mu mutuwa ahalan wa sahalan mu ce ma mala'ika mutuwa ahalan wa sahalan sanda zuwa dama kai nike jira saboda mun kyautata aiki mun gyara aikinmu sai sa Allah ce innal lazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla tahafu wa la tahzanu waɗanda suka yi imani da Allah suka yarda da Allah suka tsaya bisa kan karantarwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam jama'a ranar mutuwansu akwai sha'awa wanda ya yi imani da Allah ya yarda da annabi ranar da dashi lahira jama'a akwai ban sha'awa yana da sha'awa kamar wani malamin mu da ke bada sallan juma'a hutuba ranar juma'a ranar juma'a yana kan mimbari ya yi hutuba na farko hutuba na biyu liman ya zauna muna jiran liman ya taso Allahu akbar duka wannan kafin ya taso mala'ikan mutuwa ya zo ya an shiransa kan mimbari jama'a wannan mutuwa kai baka guri ma a ce kan mimbari ka mutu kyakkyawan mutuwa kyakkyawan karko waɗanda suka yi imani da Allah wallahi ranar mutuwarsu ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku na rahama ke saukan musu suna ce da su Allah ta hafu wala ta zanu kada ka ji tsoro kada ka yi bakin ciki ba kana samun labari mutuwa na da tsoro ba ba kana samun labari mutuwa na da kaza ba kada ka ji tsoron mutuwa Allah zai maka saukin mutuwa nan kada ka ji tsoro bakin cikin cewa da ka mutu ka bar yan ƴaƴanka suna yan kan ƙanana a'a Allah ya yi alkawali zai duba maka iyalinka tazawwad min taqwa ba abin da ya kamace mu a wannan dare da ni da ku darasi na shine da ni da ku duka mu nemi guziri guzirin zuwa ina guzirin zuwa lahira amma mafi alhairi guzirin da zamu nema ita ce tsoron Allah me yasa wa kan min sahihin mata min gairi illatin wa kan min saqimin ashahinin min ad da yawa an mutu ba ciwo an kai ba da yawa an mutu ba rashin lafiya bane da yawa suna kwance gidan likita suna iya kai shekara biyar yana kwance lokuta bai mutu ba ku da kuke kai mai abincin kuke mutuwa wannan ya ishe mu karatu ya ishe mu darasi mu dawo a cikin hankalinmu balle nan wannan gari kowane lokaci ka ji an mutu in ka je nan wanda ake aje waki ka zo ka iske jama'a an ce za a yi sallan gawa in an ka fito da motocin nan abin ban mamaki dan uwanmu ne wanda ke tare da mu ko yaya kake son me shi kowane irin soyayya ne balle ma ɗiyanka a mu dai muna son baban mutum da ya mutu to bari a gina muna rami kusa da shi ka a ma rufe shiga ka zauna ka ce kana kusa da babanka amma gina ramin ka a rufe ce da babana ne bari a gina min rami kusa da shi in shiga cikin rami in kwanta ka a rufe a barka buɗe wallahi ba za ka yadda ba wannan ya ishe mu yi wa kanmu darasi babban darasi sai sa an ka ce kowane ɗan annabi adam akwai marhala guda biyar da allah ya aje ma kowa daga cikin mu ka taka wannan marhala marhala na farko marhalatul ruh marhala na biyu marhalatul arham marhala na uku marhalatul duniya marhala na hudu marhalatul qabr marhala na biyar marhalatu yawmal qiyama mana jama'a wannan marhaloli ne masu ban tsoro marhala na rai marhala na mahaifa marhala na duniya marhalan kabari marhala na ranar tashin alkiyama komin matsayinka komin darajanka ka gani wannan marhala dole mu duka haka muke mun samu marhala ɗaya mun samu biyu yanzu ni da kai sauran marhala uku ke gabanmu allah ka sa mu cika da imani marhalatun ruh marhala na rai ma'ana wannan marhala na rai tun baka zo duniya ba ka zamo ruhi saboda yadda Kur'ani ke da ban mamaki inda ƙur'ani ya gagara wa'anga marhaloli guda biyar sai allah ya tattara su a cikin sura ɗaya saboda mamakin ƙur'ani saboda darajan Kur'ani a cikin sura ɗaya kuma aya ɗaya Allah ya tattara waɗanga marhaloli guda biyar ya aje su a cikin alkur'ani ina je a cikin suratul bakar ko aya 20 ne ko aya 20 da wani abu ne haka ku duba kaifa takfuruna billah wa kuntum eh amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un marhaloli guda biyar ne kaifa takfuruna billah jama'a muna da dalilai kwakwara da muke sabon Allah dalili kwakwara da mutum da ka tsaya ka ce a'a ina saba wa Allah ga dalili na ko ina saba ma Allah saboda abu kaza ba mu da dalili ba mu da hujja sai yasa zati ya tambaye mu kaifa takfuruna billah me yasa menene dalilin da yau jama'a muke saba wa Allah karara muke wa Allah fito na fito kamar labarin nan da na baku na mahaukaci mai hankali wanda ke cewa eh, eh, rikicinmu da Allah ya ce mu bari mun ce ba mu bari ya ce mu yi mun ce ba mu yi to amma ai da in ya ce mu yi muka yi mu bari mun bari to mu da shi muna da wani magana to jama'a me yasa yanzu kai dan annabi adam kai da kanka in ka zauna ka tambaye kanka ka tambaye rayuwanka dalili me ni da kai muke saba wa Allah ba mu da dalili baka da hujja me Allah ya yi maka menene Allah ya hana ka me kake nema a cikin zatin Allah da baka samu ba wani irin alheri ne wani irin kyautayi ne da Allah ya da Allah bai maka shi ba wani irin gudunmuwa wani irin godiya zai kamata kai wa Allah subhanahu wataala ba abin da mutum da ka yi kai wa Allah shi dai ka gode wa Allah a cikin ni'imomi da Allah ya ma a cikin baiwan da Allah subhanahu wataala ya mana a cikin irin matsaloli da Allah ya fidda mu Allah ya ce yaya kuke bautan ake so a ba ma Allah me yasa sai ce wa kuntum amwata alhali da can ku matattu ne yaya muke matattu muna daga cikin tsutsun iyaye ne daga nan a lokacin kai baka zo duniya ba Allah cikin ganin damansa da mulkinsa a cikin ganin daman Allah da mulkinsa ka yi aure na sunna ba zina ba ka zo ka tara da macin aure a wannan maniyi zai yi intikali daga nan tsutsun ka ya koma cikin mahaifan ita wa gabauyan Allah wannan lokacin in ya shiga cikin mahaifan ita wa gabauyan Allah to yanzu da a zo a rayar da kai ma'ana marhala na farko da mutum kake duniya da Allah ya ce da kai me yasa kake saba ma Allah Marhalan ka na farko in ka dubi matsayinka da ka kai bai kamata ma ka saba wa Allah ba me yasa an halice ka da ruwa mai wari gurbataccen ruwa ruwa da bai da wulakantaccen ruwa Allah ce alam na halukukum min ma'in mahin ba da ruwa gurɓataccen ruwa ni na halice ka ba idan mutum kana son ka dubi matsayinka ka dubi da irin abin da Allah ya ɗauki ya ƙaga halittanka da su wannan makunin ya kai mutum ka gode wa Allah ya kamata mutum ka aje kanka ƙasa Allah ya halice ka da ruwa wanda yake maniyi ruwa mai ban ƙazanta wanda yake ruwan da in ya taɓa riganka kana ƙoƙarin wankewa to da su Allah ya ɗauki ya ƙaga halittanka don Allah ya nuna ma kai ba bakin komai kake a duniya ba ka zamo bawan Allah mai ladabi mai kaskatar da kai sai sa mala ya ce mana annasu min jihati taswiru asnafu abuhum adam wal ummu hawwa'u fa in yakul lahum fi aslihim sharafun yatafaharuna bihi fatinu wal ma'u annasu min jihati taswir jama'a mutane wurin bangaren suranta mu asnafu daban-daban Allah yayi jama'a dubi jama'an da muka haɗu wannan garka dubi jama'an da muka haɗu a wannan wurin asnafu daban-daban ne akwai fari akwai baki akwai ja akwai wankan tarwada ga munan ga guna akwai dogo akwai gajere a sinafu she ya zo ya zama da kuma jama'an da muka haɗu a wannan wurin akwai zabarmawa akwai kurfayawa akwai adarawa akwai arawa akwai kanawa ga munan ga munan gubawa ga munan kowa daban-daban Allah ya haɗa mu a wannan wurin she ganin daman Allah kai ba adare ne she kai arziki cikin adarawa kwa kamanta da asalin ka kai laka ne da ruwa fa in yakul lahum fi aslihim sharafun yatafaharuna bihi har yazo ya kai daga cikin dangin ku daga cikin kabilan daga cikin yan uwa ka samu wani daukaka ka samu wani matsayi menene abin da ya kamata ka duba fatinu wal ma'u wai kai ruwa da laka ne ruwa da laka kuma menene na alfahari a duniya wanda yake karshen ka farkon ka ruwa mai maniyi na maniyi sa'an a karshen ka kuma zaka zama mushi to jama'a menene na alfari menene na saba wa Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ce kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata ta kakada mu zo mu saba wa Allah alhali mu matattu ne to marhala na biyu fa ahayakum shi Allah ya rayar da mu rayar da mu shine mutum zaka kwanta cikin mahaifin uwarka kwana 120 kwana 120 bayan kwana 120 Allah zai hura maka rai kwana in an ka zuba wannan mani'i kwana arba'in kana ruwa kwana arba'in gudan jini kwana arba'in tsoka kwana arba'in kashi bayan kwana arba'in kashin nan ka samu kwana ɗari da ishirin an tufatar da kai da fata da nama da jijiyoyi in an ka ƙare sai allah ya hura maka rai wannan ke nuni ikon allah da ƙudura na allah shi yasa Allah subhanahu ta'ala ce idan dan annabi Adam kana son ka san matsayinka da darajanka ka koma a cikin alkur'ani suratul mu'minun aya na goma sha ɗaya ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من تين ثم جعلناه نطفة في قرار مقين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقصونا العظام لحما ثم أنشأناه حلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة لتبعثون الله أكبر سوتاري idan ana karanta alkur'ani idan malumanmu suna mana karatu suna karantar da mu mu yi shiru mu yi nazari mu yi ta'ammulin aya na alkur'ani wannan shine halayen sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da sahabban manzon Allah suka ji aya manzon Allah ya karantar da su wallahi suna shiru ne aya kaɗan suke ɗaukawa su yi nazari su yi tunanin wannan aya wallahi in kai tunanin aya kowane irin aya an ka karantar da kai kai shuru kai tunani kai nazari kai tsinkaya a cikin ayan nan to wani natija ko shi ya fito maka cikin wannan aya ba ayan da za ka karanta a duniya in kai tunani sai ka samu natija a cikin wannan aya me yasa yau in ana karanta mana aya na alkur'ani ba mu samun natija jama'a ba mu tadabburin abin da maluma ke karanta mana ne ma'ana hankalin mu baya zuwa akan abin da ake karantar da mu ko hankalin mu baya zuwa bisa kan abin da ake koyar da mu sai sa wannan aya da muke karantawa a cikin suratul mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna maka matsayinsa da da, da zatinsa kana ruwan maniyi kwana arba'in kwana arba'in an kamai da kai jini kwana arba'in wannan jini ya zama tsoka bayan kwana arba'in wannan tsoka ya zama kashi bayan kwana arba'in an ka tufatar da wannan kashi da nama da jijiyoyi shi Allah ya hura maka rai bayan Allah ya hura maka rai da ka zo duniya idan ka zo duniya akwai adadin shekaru da Allah ya baka idan wa'annan shekaru sun kare, jama'a rana ɗaya kuma za ka koma inda ka fito in ka koma inda ka fito kuma Allah zai tada kai da kai da shi ku zo ku tsaya kotu ya yi maka tambaya game da amana da ya sa a jikinka da ka zo duniya yaya kai da su malamin musayidul qutub na masar ya je britain da ya je ingila ya sauka hotel bayan yana hotel zaune shi ya sauko ƙasa a ɗakinsa shi ya sauko ya zauna a reception Mana inda ake tarban baƙi kamar hotel in ka zo reception nan da a rubuta sunanka nan za a dubi kartinka da sauransu a baka ɗaki a baka mukullayya malam ya sauko daga ɗakinsa ya zauna reception yana zaune wannan wurin shi wani baturen ingila ya zo ya zauna da malam ya dube shi kurum wannan baturen ingila sai malam tausayin wannan mutumin shi ya shiga zuciyar malam ba mutum duniya da ke da daraja kamar wanda ya kama musulunci amma da malam ya dubi wannan bawan allah gashi ya yi ado ya yi shiri ya yi kyau bature ne mai hankali amma sai malam ya ga kamar bature nan ya rasa abu ɗaya a rayuwa wannan abu ɗaya da ya rasa kuma ya rasa komai shine ya rasa addinin musulunci to malam zai mai wa'azi yaya bature zai fahimci wa'azin malam sai ya dace malam na jin turanci da malam ya zo ya zauna kusa da wannan bature cik suna tafira zai mai wa'azi zai jawo hankalinsa zuwa ga musulunci malam ya dubi agogon wannan bature agogo ce mai tsada a duk duniya kuma ba garin da ke kera agogo a duniya da suka kai switzerland swiss su suke kera agogon da ya fi kowa duniya sun fi kowa kera agogo haka in kana neman takalmi mai kyau na zamani wanda yake duk duniya ba kamar su she italiya su da su ɗinke maka takalmin da ba irinta a duniya kuma takalmi mai kwalite mai kyau she je italiya in kana neman coat wanda ake sawa da kake gani yau kowa na son ya zamo bature ya sa ya kawo lakta shi ma ya sa wanda suka fi kowa ɗinkin kotu a duniya su ne faransa sun fi kowa ɗinkin kotu a duniya da malam ke so ya yi ma wannan bature wa'azi ya kama hannunsa cikin wasa suna tafiyar ce agogon kan kafa yana da kyau ina an kai mashe ce switzerland ya ce that's good mai kyau ne agogon na da kyau nawa kashe? sai ce a ah, wannan agogo ya kosu na thousand dollar dollar dubu watan switzerland da suka yi maka dollar ya ce kwarai dollar dubu ya ce a ah, fan agogo mai tsada ne ce kwarai kuwa sai ce takalmin fa ce a ah, wannan takalmi daga italy an ka yi ta shi ma nawa a mai tsada ne fata ne ce shi ma ya kai kamar dola dubu ce a ah, lalle na gani duka malam na son ya gwada mai wani ishara game da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kotun fa yace faransa yace na sani a ah, wannan kotun fa mai tsada ne daga faransa na bara an kai mini ita ita ma ta kai dola dubu uku ce malam haka nan ne watan ka switzerland suka yi maka eh ka kuma wanda suka yi maka italiya sa'annan ka faransa na'am ce ce to kai waye yi ka kaga kowane lokaci abin da ya kamace mu in da mu yi da'awa da mu kira mutane Allah mu ɗauki hikima agogo na switzerland takalminka italiya kotunka faransa to kai wani gari an kayi ka allahu akbar kaga hikiman maluman jiya ko ce tambi malam ni ma akwai kamfanin da suka yi ni ne a wa shi bai sani ba shan malai ce to in kai baka san kamfanin da suka yi ka ba inda haka nan da agogonka da rigan da takalmin sun fi ka daraja agogonka saboda agogon an san wanda ya yi shi she kai baka san wanda ya yi ka ba she kai baka da agogonka ya fi ka daraja wallahi sai malai ya ce a malam tsaya cikin maganan ka na fara ɗauko wani magana sai sa kana nunin cewa akwai nima kamfani kamar yadda an kai agogo ya ce kwarai akwai kamfanin da suka yi ka akwai kamfani sosai bature sai ya rikice ce malace ina zuwa malai shiga da ke shaido ko mai kur'ani wanda an kai tarjama da ingiliziya sai ya bude mai suratul mu'minuna aya goma sha ɗaya ce malace kana son kaga kamfanin da an ka kera ka ta irin chemicals da irin ababen da an ka har haɗa, da irin abubuwan da Allah ya abubuwan da an ka gaggama an ka yi ka ya ce shi bai da kama an gaggama shi da wani abu ne ce a gashi kai dai ka duba bature ya zauna she ya karanta wala kada halakina li insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin maqin summa halakana nutfatan alakatan fa halakna alakatan mudghatan fa halakna almudghatan izama fa kasawna izama lahama summa ansha'nahu halqan ahar bature ya rufe qur'an yace what ya ce meni ke ganin ga wani magana ke gani ke ji malai ce wani mai ce a'a maganan ga yana ba shi mamaki ashe akwai yanda shi ma an ka har hada ya ce shi bai taba sani ba ya ce to ka duba kamfanin da an ka yi ka kenan ya ce kamfanin da an ka yi ka kenan ce ce wane ne shugaban kamfanin ce shi ne Allah waye zo ya kawo wannan misali shi ce annabi Muhammad ya zan yi in yadda da alkur'ani kan ga mala yace ka yadda yace wallahi na yadda yace ce mai ashhadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah anan take bature yayi kalmar shahada yi imani saboda wannan aya da kullum ake karanta maka amma bai tasiri a rayuwanka an karanta ma bature wannan aya ya yi imani ya shiga musulunci amma kur'anin na hannunka kuma kullum karantawa kake yi amma qur'anin wannan ayan bai yi tasiri a rayuwanka ba saboda in ana karanta maka baka damu ba ana karanta maka baka lissafi baka tunani naka ne kuna an ce maka wala kada halakina insa insana min sulalatin min tini wani man kaji ayan qur'ani ma hankalinka ya tashi

to wannan shine marhala na biyu marhala na fitowa to she ya zo ya kai ka dubi inda kake a cikin mahaifan nan mahaifa wuri ne na kunci kankanin wuri maluma suka ce tsawon mahaifa sentimita bakwai ne tsawon yana da sentimita bakwai sa'an nan faɗin mahaifa sentimita eh, biyar sa'an nan kaurinsa sentimita biyu da rabi wurin shugaban ƙasar nijar ya kwana masu arzikin nijar wurin kowa ya kwana duk wani malami duk wani mutum da kake gani a duniya da daraja wannan wurin ka kwana duba inda ka kwana dan buhun nan tsawonsa haka santimita bakwai faɗinsa santimita biyar kaurin santimita biyu da rabi komin kuɗinka komin darajanka komin matsayinka komin iliminka komin wayonka komin ƙaryanka nan ka kwana to shi ya zo ya kai duba wannan wurin amma ka ji abin ban mamaki wannan wuri kan ƙani yaya kake yi kana jin zafi kana jin sanyi kuma kana ci kuma kana sha shi yasa Allah ce me yasa wani hujja muka samu muke saba wa Allah ka dubi wannan mahaifan nan in ana sanyi idan uwarka tana jin sanyi kai ma kana jin sanyi in ana zafi ya mai kai ma kana jin zafi to ya ake ka ci abinci kana ci kana komai ya kake ci abinci uwarka cibiyar uwarka an ka hada da cibiyanka idan uwarka ta ci abinci akwai inda yake shiga cikin ciki ya narka ya narka in an ka narka ya zamo daidai ya rashe ya biyo ta cibiyan uwarka ya shigo cikin Ka kai ma ka ci abinci kaga ka kabbara wa Allah amma ka tashi nan ka ba mai wannan mahaifa cibiyan nan shine iya tub tubun da Allah ya shirya yake fitowa daga cikin cibin uwarka yana bi nan kake rayuwa kake komai har ka zo ranan da daka fito ka ji inda kake wannan wuri mai kunci ga zafi ga matsatsi baka iya tashi ka sheka da gudu baka iya kai komai kana wurin dunkule amma abin ban mamaki ranan da kuma daka fito duniya ka zo ga fitilla ga gari ga jama'a ga kowa amma da ka faɗo kuma shekai ta kuka ka tambaye kanka me yasa kake kuka kuwa wai mun tambaye kanmu me yasa in muka zo duniya muke kuka alhali can inda kake nan matsatsen wuri ne ya kamata gashi da ka zo duniya a ga jama'a ana guda ana taɓe ana murna ana jin daɗi an haife ka sabo ya kamata kai ma da ka zo kai ta kyalkyalewa da dariya amma a lokacin da jama'a suka zo suke dariya kai kuka kake yi balma in an ka haife ka ba kai kuka ba ma sai an mari duwawunka a ce don kai kukan in kai kukan an san ka zo da rai ibn adam anta alladhi waladatka ummuka baqiyan wan nasu hawlaka yadhaquna surura dan annabi adam kai ne wanda uwarka ta haife ka kana kuka amma mutane na kewaye da kai suna me suna dariya to fa amidi ila amalin idha baqaw fi yawmi mautika dhahiqan masrur kai kokari kai kokari ranan da kai ka mutu suke dariya kai da ka lahira eh, suke kuka kai da ka lahira kana dariya amma kaka yadda ka zo duniya da kuka zaka kuma koma da kuka kai kokari kai ka zo duniya kana kuka suna dariya to ai sakiya ya kamata sakiya ya zo shine ranan da kai zaka kana dariya kana murna mu ka bar mu muna kuka abin da ake bukata kenan ka san abin da yasa kake kuka in ka zo baka sani ba to kaji wani sura Allah ce laqad halakna al-insana fi qabad dalilin da yasa kenan kake kuka kullum da ka zo nya nya nya maganan garin ku kenan ka zo da shi na mu kuma bam san ma'anan nya ba kai kadai ka san abin da kake kuka da nya in kana jin yunwa nya in kana jin fitsarin nya in kana jin kwana nya ba abin da don ba kai kace ina jin bacci ina jin yunwa nya maganan garin ku kenan da shi ka zo nan yasa Allah an halicce mutum laqad halaknal insan fi kabad an halicce mu cikin wahala da gajiya tun ranan da uwarka ta ɗauki ka tun ranar ɗaukan ciki to cikin wahala kenan kake ranan da kake ruwan mani za a mai da kai jini jama'a wahala ne za a mai da kai daga ruwa da ka zamo jini shi ma wani wahala ne wani matsala kenan da ka shiga sannan za a mai da kai daga jini za a juyar da kai ka zama tsoka shi ma wani wahala kenan kake shiga daga tsoka za a mai da kai kashi shi ma wani wahala kenan daga kashin nan da a zo a tufatar da nama ana juyar da kai shi ma wani wahala kenan la tarkabunna tabaqan an tabaqin fama lahu la yu'minun an hawar da mu wani matsayi daga wani matsayi zuwa ga wani matsayi me yasa ba da mu yi imani da Allah subhanahu wataala to shi zai kai ranan fita ranan fita Allah ma ya ga dama ya ce ka fito in Allah bai ga daman fitowa ba wurin ma fitowa wurin da ka mutu summa sabila yassarahu ma'ana hanyar fitowa Allah ce ni na ga dama na yassari ka fito in Allah ya ga dama she kanka ya fito farjin ka ya matsa wuyanka ka mutu amma ka dubi girman farji a ce maka mutum ya fito wurin jama'a she yassarewan Allah wannan makurun ya ishi dan annabi Adam ka kaskatar da kanka ka dubi inda ka fito ka dubi inda ka fito sai dina abokace yana mamaki mutumin da ke girman kai wanda ya fito mafitan boli biyu ka fito mafitan boli biyu to me ne girman kai mafitan boli na farko na babanka mafitan boli na biyu na uwarka to me ne girman kai a duniya ashe ya kamata a same mu mu ba bakin komai muke ba sai sa ranar da daka fito ma da kafto she kana kuka me yasa kake kuka saboda ka zo da ka shiga cikin wani rayuwa kuma daban rayuwa na gajiya rayuwa na tashin hankali ka gane to ranar da an kafe ka in da ka sha nono sai ka yi kuka sannan ka sha nono in baka da lafiya sai ka yi kuka ai ta duban ka ciki ne a baka maganin ciwo ciki ba shi ba ciwon haƙori ba shi ba a can ƙarshe yunwa da an sa maka nono kai shiru yunwa kake ji kana cikin wannan hali jama'a zama ma kafin ka iya zama mashi ka wahala in an ka zo wurin bangaren rarrafe shi ma wahala in an ka zo wurin bangaren takawa ɗaiɗai shi ma wahala in an ka zo ka zo ka girma kana ganin yanzu ka girma da ka huta sha sa kallo kallo ko makaranta da yin sallar asuba ce maka tashi sa riga ka wuce makaranta ina hutu kana makarantan kuma kana ta karatu ta har ka zo ka girma kana ganin to yanzu na girma zan ci gashin kaina ni da kaina she kai aure to da kai aure yanzu wahalar ya zama dobur in baka fita ka je kasuwa ka nemo abin da za a ci ba to wahala na nan gida sa'ana ana nan ana nan kai da mata ne ku biyu ana nan kuka zo kuka hayu kuka kai ku uku to kaga wahalan kuma ya dobur sai sa Allah ce laqad halakna al-insana fi qabl wannan yasa in kaga ka fado wannan garin ga da kake gani muna ciki ya kamata kai ta kuka don garin kuka ne ba garin murna bane ba wanda cikinmu nan ya huta ba wanda kuma ke cikin hutu ranar da kaga ka huta ranar da kaga kanka cikin gidan aljanna amma in ban da shi duk abin da kake gani yau muna fama da shi jama'a wallahi mu yi kokari mu yi bautan Allah wallahi i bautan Allah idan mutum ka bar ƙasan Afirka ka shiga ƙasashen turawa ka ga rayuwar da turawa ke yi wallahi she ka tambaye kanka yalla wa in ga mutane ranar tashin alkiyama mu da so mu zo mu haɗu cikin jahannama tare ai jama'an ga sun cuce mu in kana zaune nan baka sani komai bari ka je turai ka je ka ga rayuwar da turawa ke yi kaga inda suke kwanciya gidaje da an ka kera kaga irin rayuwarsu ba irin rayuwar mu ake yi ba sun rungumi duniya suka nemi duniya suka kera duniya wallahi in ka sauka america sai ma kamar yanzu ga an ka doko garin daga sama an ka ajiye ƙasa ko kai wane ne ka kai america sai ka kabbara wa allah ka kabbara wa garin ka jinjina wa allah subhanahu wa ta'ala saboda kaga zatin Allah da irin rayuwar da suke yi da irin jin daɗin da suke she na ƙiyasta irin rayuwar da mu muke yi a nan afirka da rayuwar da waɗanga mutane suke yi a can ƙasashensu munan ga munan wurin kwanan kirki ba mu da shi abincin kirki ba mu da shi rayuwar kirki babu ga munan halayenmu ga shi nan ne kurin sai Allah da irin wannan wahala kuma ba mu yi bautan Allah ba su kuma da irin wannan jin daɗi ba su yi bautan Allah ba jama'a shai mu da su duka mu zo mu haɗe cikin jahannama tare su sun ji daɗin duniyansu su sun kama duniya suka more to kai gaya mini wani morewa kai don allah gaya mini morewanka ba ka gaya min morewanka a duniya gaya mini wani daɗi kai ka ji cikin duniyan nan ba wani daɗin da muke ji ba wani rayuwan da muke ji mota hanyar mota ma bamu da shi rayuwa na kirki babu ashe mu ya kamata mu yi wa allah ibada saboda mu ribanci tashin alkiyama mu samu aljanna ya zama nan mun wahala a nan mu je gobe kiyama Allah ya muna tukuci da gidan aljanna amma mu zo nan mu sha wahala mu je lahira kuma mu sha wahala jama'a kowa ya sake lissafi mu komo mu gyara kayanmu mu gyara addinin saboda mu samu kusanta da Allah a ranar tashin alkiyama jama'a haza ma indi wannan shine kaɗan da nake da shi tare da ku dama na ce saboda babanmu malam sidi da malamin mu sheikh abdurrahman hussein wa'anga bayin Allah bana son su jima don akwai gajiya tare da su ni ma don kaina akwai gajiya tare da ni saboda jama'a mu dakatar da karatunmu a nan dama na ce minti arba'in gashi har na ƙara minti minti arba'in nan har yanzu ya kai awa ɗaya kenan nake kusan awa ɗaya muna fata Allah ya sa albarka mai gidanmu alhaji abdulhamid da makwabcinsa da suke tare da mu nan wannan bawan Allah jama'a wa'anga bayin Allah mu yi musu addu'a kaga wa'azi da ake yi unguwa unguwa wallahi wa'azin ga da muke gani muke yi yana sadar da zumunci fiye da yadda muke zato wa'azi na bari mutane unguwa a zama al'umma iri ɗaya wa'azi na kawo soyayya yana kawo ƙauna a cikin watan gidaje lokacin da muka soma da'awa daga nan wallahi wa'azin nan da muke a nan ya tasiri ya kawo zumunci ya kawo soyayya ya kawo ƙauna a tsakanin mutanen unguwan duk baki ɗaya musamman alhaji abdulhamid da shi da makwabcinsa allah ya kawo wani irin zumunci an zamo kamar uwa ɗaya uba ɗaya me ya haɗa mu wallahi wannan wa'azi da kuma addinin al'islam ke sa wa'annan bayan allah da makwabtan da ke tare da mu duka muna roƙon allah subhanahu wataala ya haɗa zumuncinmu ya sa mu dace da alkhairi mu samu shiga aljanna ranar tashin alkiyama gabanin da sauka akwai magana da ya zo wurin ladanin masallacin nan ladanin masallaci yana kiran sallah da asuba waɗansu wai yana damunsu yana kuwa ƙwarai to shi ma ladan ya tsorata yalla ya bar kiran sallan ko dai ya ci gaba da kiran sallah don mutanen unguwa sun ce wai yana damunsu da kiran sallah kaga inda muka kai har waye da sauran rina a kaba abdurrahman hussein aikin ka baka kare bawo kaji wani wana kiran sallah shi yana damun shi musulmi ne kuma yana unguwan ka gani don allah musulmi ka yi magana ne ke yi a'a ba batun wani aya in an ka ja aya shi da kanshi ayi musulmi ne ko in an ka ja aya aya inda za ta zungura shi kaga ai babu kyau a ra'aitar allazi yanha abdan Sallah, salla aw ama kai kace in ja aya fa <laughs> wannan aya in na ja kuma inda za ta kai shi ai ba muna neman ya gane ne ya bari sai sa lada ne kada ka ce kada a ce ku kuma musulmai ku yi hakuri wallahi duk ayi kiran sallah a unguwa babban alhairi ne babban ni'ima ne kuna unguwa ku ji an ce Allahu akbar Allahu akbar wallahi tallahi rahama na sauka a wannan unguwa wani gari in ka je ana neman ma a ji sallah ba a jin sallah yaushe an ka samu unguwan mu musulmi asubahin ya kai aikaran sallah a kira ka hayya ala sala hayya ala fala ana ce maka zo ka yi sallah zo ka samu babban rabo zo ka samu alhairin duniya da kiyama she ka ce me shi na kuwa yana damunka kana kwana ana disturbing ka yaya musulmai ake damun mutane muna kwana ana damun mu da kiran sallah shawaran da zan ba ladan ladan ka ƙara kiran sallah kaka bari eh ladan kaka bari a in ka bari kai kuma ka zama kaman sa kenan sai sa ladan ka ci gaba da kiran sallah amma shawara kaɗan da zan ba ladan shine microphone nan kaɗan rage shi kaɗan eh ni shawaran eh to in ji shugaba wai ka buɗe duka kai ta kai ta yi Allahu akbar Allah sa mu dace wannan shine tambihi da mutane unguwa Allah ya sa mun dace jama'a assalamu alaikum jazakallahu khairal jaza Sheikh Muhammad Bashir Ghana Niger Allah ya saka da alkhairi Allah ya sanya albarka a cikin ainihin bayanin nasa na'am ha? kamar Ah, eh, mun ji bayanin da malamin mu yayi Allah saka masa da alkhairi Allah sanya albarka a cikin bayanin nasa ya tsoratar da mu game da wani uni wanda ke gaban mu wanda kowa sai ya shiga wannan koha ita ke mutuwa a bar duniya zuwa lafira tafiya doguwa wadda ba a dawowa ashe tafiya ce wanda yake buƙatar gujirin 'yan uwa yana buƙatar mu ɗauki guziri game da ayyuka na kwarai domin in ka tafi ka tafi ba wa kun ba san abin da za ka tarda ba shi ya sa maganin abun mu yi ƙoƙarin guziri na ayyuka na kwarai kamar yadda muka saba bakon namu ƙarshen sa kenan na wannan eh, ziyarar da ya muna muna fatar allah ya sanya albarka a cikin bayanin nasa bayanan da ya yi a cikin ƙasa Allah tabbatar da masa da ladar wannan aiki Allah ya kai shi lafiya kuma Allah ya maido muna shi a wani inin kuma kamar haka da yarda Allah subhanahu wa ta'ala eh, wannan bayanan da kuka gani ana yin su duk daren ainihin juma'a daren alhamis kenan za a yi su markaza abi ubai da bukkoci kusa da komsariya bukkoci idan mutum ya je za ka tar da malumma ko kuma a ce kusa da tirfano bukkoci duk wa'annan wurin duk inda ka je za ka samu maluma za su yi muna bayanai kamar haka wannan bakon namu Allah kai shi lafiya Allah sanya ainihin ladar wannan aikin da ya a cikin mizaninsa domin Allah shi ɗaike ke iya biyansa irin wannan ziyarar da yake muna a duba inda yake tasowa ya zo a nan kuma ya ta ƙasar nan wanda mu 'yan Nijar ko wanda aka haifa a nan ƙasar bai je inda ya je ba bai tije ba kuma ba abun da ya kai shi illa ya kira mutane zuwa ga Allah kawai sai dai mu ce Allah ya saka masa da alkhairi insha Allah yanzu wane ne zai zo ah, insha Allah yanzu Sheikh Abdulrahman Hussein zai zo ya muna bayanin da ke gare sa da kuma addu'a الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ولهم بإحسان إلى الدين السلام السلام عليكم ورحمة الله إلما وازو كان الفقاتون لإرقى إرقوي موازو نونان غري إربنيرا إرقوي موازو نان الفقا قوي حني نسجيرا لإرمو كان هنغنا سي نسجيرا آمين zami manne kala almustami'u sharikul mutakallim hangan kowo aga marguno da bora kan goga sala sanno kan gonda mana hinka da bora go gomni sala ni goga hangana se da daga marguso furara da goga meri sala ni goga hangana se da daga margu ba wasu ne almustami' sharikul mutakallim irkoi subhanahu wa ta'ala